muka ji ta gyaɗa kai ina da isasshen kuɗi a akawunt ɗina in ma ba za su isa ba zan iya masa ƙarya wani sha'ani ko ƙarya amsu maganin haihuwa kin san yanzu idan su arfiki don ganin ya sami haihuwa ina jin ma shi ne babban makasudan auren nan nasa sai wani jaddada min yake yi yana so na ba zai daina so na ba har abada kuma ba zai bari wata ta zo ta wulakanta ni ba ko an gaya masa akwai wadda ta isa ta zo gidansa ta wulakanta ni ne ko ya so ta fiye da ni ban sani ba ni ko bai sani don allah ba zai so ni kan dole don zan ce wa boka ya ƙara yi min asirin samun soyayya maɗaukakiya fiye da ta kowa a zuciyarsa ta yadda zai ji ba zai iya haƙura da sona ba ko bayan ransa an ci tashi ki shirya mu yi mu je mu dawo ban gaya masa zan fita ba to nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba to aka ce sara da sassaƙa baya hana gamji toho duk wani shige da ficen da su surayya suka yi ta yi bai kwarzani komai a soyayyar dr khalid da ma'isha ba sai ma abin da ya ci gaba don kuwa har iyayen ma'ishan sun ba shi izinin ya turo magabatansa sun yi duk wani bincike da musulunci ya ba da damar a yi a kan mijin da za a ba aure. Wannan zance na auren Maisha da Dr. Khalil ya tashi hankulan manemanta musamman 'yan uwanta guda biyu Halim da Mufid ganin wannan karon ma za su sake rasa ta. Mufid ne ya rutsa ta a falon mama kasancewar wasar 'yar buya suke yi a tsakaninsu duk lokacin da zai zo gidan ba ta yadda ya ganta sai ta yi baccin karya ko ta shige bayi har sai ya tafi take fitowa. Ya dube ta ya ce ina taya ki munna an ce kin tsaye likitan nan shi zaki aura maisha kina tausayi na kuwa kina tausayin halin da nake ciki kuwa ko ko so kike son ki halaka ni wallahi farida ta kasa gane kaina har ma ta ce za ta zo ta same ki don allah ki tausaya min ita ta amince ki aure ni ta amince ka aure ni ka gaya mata ni ba na auren zumunci ta yi haƙuri ba na son mu ya ɓaci kai ma ka yi haƙuri ka lallashi zuciyarka don girman allah ka bar magana aurenmu mu mu ci gaba da zumuncin mu zai fi mana halim shi kuma da yake mai raguwar zuciya ce har kuka ya dinga yi mata haka ta yi ta lallashinsa tamkar wani ƙaramin yaro da haka ta samu ta lallaɓa shi suka rabu lafiya Tolamin kan bai ma san magana aurenta ba duk sintirin da yake a gurinta ba ta gaya masa ba don tana tsoron kada ya sake aikata mata irin ta'asar da ya mata aurenta da malam fawaz magana auren tana tafiya ne cikin sirri ba ta son a yaya ta sai an ɗaura kowa sai ya ji ɗauran auren dr khalid da maisha ya kasance ne ranar juma'a a masallaci bayan sallar juma'a Daura aurensu shine na farko da aka daura cikin aurarraki goma sha biyu da aka daura a masallacin. Daga gurin daura auren Congo Conference Hotel suka zarce don gudanar da reception na cin abinci. A wani lokacin ita kuma amarya ma'isha na can ta kace mai cikin ƙawayenta nurse nos kuma yawancinsu ɗaliban Dr. Khalil ne suka gudanar da nasu shagalin a gidan yayansu da ke rukunin gidajen iyayen nasu ta yi kwalliya cikin shiga ta alfarma da wata jar sufa mai bulun ado ta yi kyau iya kyau sai ɗaukar ta hotuna suke yi wata cikin ƙawayen da yake tana da lambar dr khalil sai ta yi sauri ta aika masa da hotunan ta whatsapp ɗinsa ta tura masa saƙon cewa ya hau whatsapp ɗinsa zai ga wani saƙo ya keɓe can wani guri da ba mutane ya hau whatsapp ɗin yana dubawa ya arba da abin da sai daga ban su yi mummunan bugawa tun haɗuwarsu da ma'isha bai taɓa ganin ta ba zumbulelen hijabi ba bai taɓa ganin ta a haka ba sai yau duk yadda yake tunanin surata mai kyau ce a shi ma ta zarta tunaninsa wata irin sura Allah ya mata mai ɗaukar hankalin duk wanda ya ɗora idanu a kanta komai na jikinta ya yi masa yadda yake mafarkin ya gama ta aurensa ta kasance tana da shi ya ja wani dogon numfashi ya kai hannu yana shafar hotonta da ke jikin wuyar ya sake tsira wani hoton nata idanu wanda take rike da dan kwalin wani swiss lace za ta daura a kanta tana dariya gashinta da ya sha gyara shi ya fi daukar hankalinsa sai kuma idanunta masu maikon hawaye da ya ga tamkar shi take kallo su ma suna ɗaya daga cikin abin da yake tsananin su a jikin mai isha na gode kwarai da gaske ki ƙara turo min waɗansu hotunan saƙon da ya tura wa ɗalibar tasa da ta turo masa hotunan mai isha kenan ita kuma abin nema ya samu ta samu shiga gurin likitan nasu duk da bai ma san kowa ce ce ba bai ma san a ina ta sami lambarsa ba haka ta yi ta ɗaukar ma'isha hotuna masu kyau da tsari tana tura masa kishi ne kuma ya ji ƙarar ya kama shi lokacin da ya ci karo da wasu hotuna da aka ɗauke ta ita da 'yan uwanta har da maza 'yan famili ɗinsu ita ce a tsakiyarsu sun kewaye ta suna ƙyalƙyatar dariya gashi ko lullubi bata sa ba duk surorin nan nata masu ɗaukar hankali a waje kowa na kalle masa ita hankalinsa a tashe kira wayarta tana ɗauka sai ya ce amarya kin sha ƙanshi ya gajiya da jama'a ta ce jama'a alhamdulillahi gani nan cikinsu tsundum ana hidima ya ce yawa don allah ki taimake ni ki min asiri ki rufe min jikinkin nan mai tsada na ga wani hoton ki ta whatsapp ba lullubi na ga kowa ke yake kallo ina nan kishi ya kusa gamawa da ni please ki taimaka mun ta yi murmushi subhanallahi waye ya tura maka waɗannan hotunan a cikin gida ne fa kuma cikin yan uwana amma ka yi haƙuri kada kishi ya gama min da kai yau ranar angwanci in shiga tasku bari in ɗauki dogon hijabi da niƙab ɗina in saka Shi shikenan dai ko ya aje numfashi shikenan zan samu natsuwa idan kika yi min haka da Allah ina son ganin kwalliyar nan ido da ido zan iya zuwa yanzu Wu, ai yanzu gidan nan babu masaka tsinki me kake ci na baka na zuba nan da 'yan awanni fa zan kasance a gidanka a'a ko an kawo ki an jima ai ba za a banne in ganki ba kin san al'adar ku sai an kwana da ki in kuma kin yadda in shigo har ɗakin in ganki sai in bari sai an jima zan ma fi son hakan ni dai kada ka zo in ma ka zo allah kunya za ka sha duk ɗalibanka ne fa tare da ni sai iyaye da 'yan uwana awo wayon da zaki min kenan to shi kenan zan yi haƙuri za dai mu haɗu ko zan fanshi wannan yangar da kike min jin za ta ɓallo wa kanta ya sa ta lallaɓa shi suka yi sallama da yammacin ranar aka gudanar da walima a nan harabar gidansu aka kafa kanofi da kujeru manyan malamansu na islamiyya da na hada su su ne suka gabatar da gagarumin wa'azi mai ratsa jiki a gurin walimar wa'azin da ya ratsa zukatan mata ya sanya musu da jiki suka ji suna ƙara samun ƙami gurin ganin sun kyautatawa mazajensu ashe da ba komai suke yi ba a ɓangaren kyautatawa da yin ladabi ga mazajensu idan suka hada da matayen farko na sahabai da irin zamantakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da matayensa cikin ƙauna da kyautatawa gidan da aka fallasa sirrin zamantakewar aure don ya zamo abin koyi ga 'yan baya bayan Allah na gari gidan da anan muka koyi yadda za a kyautata zamantakewa to duk yadda da takalil ya matsu da son ganin ma'isha haka nan ya daure bai je inda take ba ya haƙura har sai an kawo ta gidansa an shirya ma'isha cikin wani farin leshi mai adon bakin zare sai daga saman leshin aka ɗora mata fara alkyabba mai kyan gaske duk wani wanda ya dace mata nasiha da faɗa yayi mata ajiyar makarfi da kanta ta rike mata hannu suka shiga motar abban ma'ishan don shine da kansa zai kai ta gidan miji don gudun aukuwar mummunan bakar rana irin ta waccan karon ita kanta hajiyar makarfin a tsorace take hankalinta ba zai kwanta ba har sai ta ga ta sada ma'isha da gidan mijinta shi yasa ta rike mata hannu kankam tamkar wani zai kwace ta suka shiga mota abdalla ne ya ja motar abban suna gefensa suka tafi sauran jama'a suka dafa musu baya a wasu motocin bangaren ta aka wuce da ita akwai ɓangaren surayya a can gefe na mai gidan shine a tsakiyar nasu sai a can baya ya yi wadataccen ɓangaren saukar baƙi da ɓangaren ummansa da ya mata falo da ɗakin bacci guda biyu a ciki sai bayanta da kicin don bukatar ta amma ba a zuba komai a ciki ba saboda bata nan bangaren bakin a nan ne yan uwan dr khalil da suka zo daga ƙauye suka sauka saboda san ba su ga fuska gurin su maye ba sai wani cin magani take yi tana nuna musu kyama lokacin da suka fara sauka a bangaren ta shine ta sa aka buɗe musu can bangaren ta ce su zauna a can an zuba katifu a ɗakunan baccin sannan a falon da kujeru da kayan kallo ranar da ya dawo ya iske su a nan sai sa aka aje musu komai na bukata su ba tare da sun je neman wani abu gurin surayya ba duk abin da babu ko ya kare ya ce su sanar masa gidan dr khalil babban gida ne da ya tsaro ya keru an kashe makudan kuɗi gurin gininsa sannan an zuba kayan alatu na more jin daɗin rayuwa falon ma'isha babba ne sosai wanda ya ci setin kujeru biyu akwai ɓangaren cin abinci da ɓangaren karatu babu wasu tarkace a falon sai tsadaddun abubuwa masu tsari da ban sha'awa duk wanda ya shiga ɓangarenta sai ya yi santi tun daga falo zuwa ɗakunan baccinta da kicin ɗinta balle bayanta yadda kasan wani ɗakin shakatawa gwagwa tana aje ta bisa gadonta ta yi mata addu'a abdalla ya riko hannunta ya saka ta a mota suka tafi duk 'yan ganin ɗaki sun watse ya rage daga minofa sai Aminu yamma ma'isha ta makaranta su maiya su ne ta tsare kada su tafi su batta har sai angon ya shigo don tsoro take ji matuƙa akan irin abin da ya faru da ita a kwatankwacin dare irin wannan ko da ahmad ya zo ɗaukan minofa sai ta ce ya haƙuri ya ɗan jira zuwa dr khalil ba a jima ba suka ji shigowar motar dr khalil gidan ba a daɗe ba suka shiga falon shi da ahmad ya kai hannu ya amshi afan a hannun menofa yana cewa ashe ba ku tafi ba kun kyauta da kuka taya ta zama na santa da tsoro wallahi wani aiki aka kira ni na gaggawa a asibiti ahmad ya ce a ah, yau ma ranar angwancin ba za a baka ka huta ba gaskiya kuna ƙoƙari allah ya biya ku Ahmad ya kwashe su a motarsa za su fara kai su mai ya gidansu sannan su wuce gida. Da Dr. Khalil ya raka su sai wuce bangaren Surayya don ya yi mata sai da safi. Falonta a buɗe iske shi da ya koma dare bai ba wajen tara ne a lokacin. Shiru falon nata babu kowa sai ya wuce ɗakin baccinta. A nan ya iske ta zaune a bakin gado tana saka hular sanyi a kanta. shirin kwanciya bacci take yi tana ganin shigowarsa ta wani ɗoki kai ya san abin ne wato kishi ya motsa sai ya ɗan murmushi ya zauna a gefenta yana zolayarta uwar gida sarautar mata uwar gida ran gida baki yi bacci ba ta taɓe baki tana yatsa na fuska ban yi ba yanzu zan yi ko kada in yi yi murmushi wane ni da zan hana ki bacci yadda kika gaji da hidiman nan in so samu ne ai ai muke tausa kafin ki bacci me yasa suna na basu zauna sun taya ki kwana ba kika bar kanki ke kadai da amsa tamkar ba ta son yin magana idan na kwana ni kadai aibu ne balle ma ina da yan taya kwana suna can ɗakin sun yi bacci ya ce yauwa haka ake so dama na shigo ne don ki zo ki raka ni gurin amarya idan ba damuwa ta dube shi sheƙiƙi idan ba damuwa fa ka ce damuwa har sai ka tambaye ni ka je kawai ba zan iya zuwa ba ko lokacin da ka neme ta ka taɓa neman rakiya ta ko ko sai yau ne kake neman ƙara ƙunsa min wani baƙin cikin shine za ka ce in zo in raka ka ka je kawai allah ya tashe mu lafiya ta miƙe rannan a ɓace idan ka gama zan rufe falona ina son kwanciya da wuri ya murmusa korata ta ma ake yi haba surayya ina ce auren nan sai da na tabbatar na sami amincewa ke sannan na yi shi to don me kuma yanzu zaki dinga hutse min kina wofintar da kulawa da girmamawa da nake yi miki me yasa surayya ni fa matsa min ka yi har na amince maka sannan ka je ka haɗo ni da iyaye na suka saka ni gaba da lallashi haka kurin da kurciya ta za a haɗa ni da ciwon zuciya kishiya ai ciwon zuciya ce ka tafi kawai don ban ga amfanin zuwa na ba ya miƙi yana murza hannayensa shi shikenan sai da safi, amma kada ki rufe kofar bari in kawo miki saƙonki ya fita zuwa motarsa don a can ya bar abubuwan ciye-ciyen da ya zo da su ledoji ne manya guda biyu kaji ne da sassanyen madara a manyan robobi kafin ya dawo har ta rufe falonta ya yi ta kiranta yana bugawa ta ki buɗewa kuma ta hana ƙannanta da ke nan buɗewa haka ya kwashi ledojin ya nufi gurin amaryarsa da ke cayan tana jiransa yana shiga hanyar kicin ɗinta ya nufa ya buɗe firij ɗinta da ke danin area ya aji leda ɗaya wadda zai ba su rayya sannan ya zarce ɗakin baccin da ya fi kowane ƙayatuwa don nan ne zai kasance muhallin baccin mai isha. bai ganta a ɗakin ba sai dai ya ji alamunta a bayan ɗakin tana fitowa ya ganta da shirin bacci wata doguwar riga ta saka mai kauri amma tana da taushi sosai sai hular rigar da ta saka saboda sanyi.